aiki sannan ko halak ne ko kwa aikin jarumai ne ni dai ina neman sani ne ka bakke. Yau kwana tamanin kenan muna ganin kwana tamanin ya isa a ce ko me ake yi an sa abin da ake an yi shiru kowa ya yi shiru in ba mu tashi mun kare kanmu ba waye zai kare mu yan uwana mata su mata sun sace su suna can da su a daji Allah ne ya san me suke musu wannan wata irin masifa ce saboda haka wannan abin yanzu muka fara shi ba za mu daina ba har sai an dawo mana da wa'annan. Magana ce ta 'yan mata da abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. An kwashe mata a makarantar zamfara da ake ce mata Fugus, an kwashe a Nasarawa, an kwashe a Dutsen ma. Gwamnati ba ta yi komai a kai ba, yau kwana tamanin kenan. Muna ganin kwana tamanin ya isa a ce ko me ake yi, an sa abin da ake, an yi shiru, kowa ya yi shiru, in ba mu tashi mun kare kanmu ba waye zai kare mu. To magana ce ta gaskiya, abubuwan suke faruwa a arewacin Najeriya mun gaji da su. yau a ce an yi mistake an dasa bamu akan yan maulidi an ce drone ne an ce menene ya kamata mutane su eh, gwamnati ta sani cewar mu ma rayuka ne kuma mun zaɓe su ne don su mana abin da ya dace ba mun zaɓe su ne su je su zauna ofis suna kallon TV ko suna abubuwa ba mu san me suke yi a ofis din nan ba magana ake ta a dawo da mm. a yadda za mu sauke su magana ake ta ofisoshin su abin da yasa suke wannan abin dan suna wayannan position din ne mu muka zabe su saboda haka magana ce ta duk wanda ba zai kare mu ba shi da amfani a wajen mu wallahi kowace jam'iyya yake sai mun sauke shi babu rana tsayarwa babu rana tsayarwa abubuwa da dama suna faruwa a arewacin kasar nan wanda al'umman mu sun yi bacci mai yawan gaske a fannoni da dama sai muka ga lokaci yayi da ya kamata babu wani wanda zai zo ya gyara mana wannan al'amari haƙƙinmu ne da ya kamata idan kana ganin kamar jifa ne ya wuce kanka to jifan yanzu dawowa yake ya same ka taƙiya saboda haka wannan abin da muke yi kanmu muke yi wa ƴan uwanmu muke yi wa barayinmu muke yi wa addininmu muke yi wa ƴan uwanmu muke yi wa saboda haka wannan abin yanzu muka fara shi ba za mu daina ba har sai an dawo mana da waɗannan kai imajinin iyayen yaran nan kana da ya kayi mata tarbiyya tun tana karama ta kai matakin jami'a tana tare da wayancan masu halin dabbobi a cikin daji tsawon kwana 60 saboda shugabanninmu babu 'ya'yansu malamanmu babu 'ya'yansu sarakunanmu babu 'ya'yansu babu wani wanda yake iya yin magana da muryan a arewacin Najeriya saboda haka tunda babu wanda zai yi dole za mu tashi domin mu yi domin mutuncin kanmu domin kare rayuwarmu domin kare al'adarmu domin kare yankinmu. Yan uwana mata cikakku tumbatsatsu mata sun sace su suna can da su a daji Allah ne ya san me suke musu wannan wata irin masifa ce mun zaɓi mun zaɓi shugabannin ƙasa domin su agaza masu na su tallafa mana ga wahalar da muke ciki an kame ɗaliban makaranta nema ake ma a halakar da su tunda an yi an ya fito da su an ƙi a sake su wannan wata irin masifa ce. Ina kira da dukkanin matasa 'yan uwanmu da su fito wannan kungiya ta arewa mu farka mai adiresin ɗin wannan abu ya tsaya iya haka saboda gobe ba mu san ina abun nan zai tsaya ba saboda idan kana jin cewa ba yakka a ciki ko ba ɗanka a ciki kana jin abu a wani waje gobe zai iya dawowa ya zo inda kake don haka muka fito wannan abu ba mu san ranar denawa ba har sai shugabanni sun tsaya sun magance mana wannan matsalar da muke ciki. da fatan kowa na cikin koshin lafiya Allah ka kawo sauki a ƙasar nan tamu da arewacin Najeriya Allah ka cire mana son zuciya Allah ka kare mu daga sharrin zamani domin alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam wato akwai wani abu da yake faruwa wanda hurumina ne kuma hurumina ne ba hurumina bane a matsayina na musulmi hurumina ne duk da bangare biyun da abin da yake faruwa harka ce ta ilimi to amma ko da daidai gwargwado akwai abin da za mu hango wanda in muka shiru muna da haƙƙi tunda har al in har ubangiji bai cire haƙƙi tsakanin ɗa da iyayensa ba to musulmi duk inda yake yana da haƙƙi akan malamansa magana ta gaskiya wallahi yanzu malamanmu akwai abin da yake faruwa wanda gaba ɗaya hankulanku yanzu ya janye ya koma a gensan ɗin juna. To mu da muke da ƙarancin ilimi gaskiya fi layi wannan abin yana affecting ɗinmu yana damun ba don komai ba saboda irin abubuwan nan da suke faruwa wanda mu mm, I myself a tunanina wannan totally is wrong yanzu malamai an koma zagin juna bata juna kuma malaman musulunci ina ribar wannan abu me ribar wannan abu me ribar wannan abu Ina da 'ya'ya da jikoki muna so su taso a cikin san annabi Muhammadu a cikin kishin addinin musulunci yo wannan malami zai faɗi wannan magana wannan malami ya ƙaryata wannan zagi ko ta ina yanzu an daina fatawar wayar da kan mutane su musulunta wa'anda ba su karɓi addinin musulunci ba kai kuma in kai magana a matsayin sana'ar ka ta bambanta da wuta abinda mutane suke so sai a ringa gaya ma cewa kai waye san ka waye dan dan fim ma yaushe zai magana akan musulunci to in ma dan menene ne amma dai a musuluncin aka haife ni kuma musulmi ne ni kuma auren musulunci aka yi na haifi na aka yi mun suna yadda musulunci ya tsara to kaga ina da haƙƙi ni ma akan addinin ina da haƙƙi a cikin musuluncin ko da ban kai wa'anda suke yin wannan abin ilimin addini ba ina da haƙƙi a cikinsu domin nema abocin sauraron su ne yaushe za a ce kullum kullum magana ɗaya in aka taso sai a yi rudududu sai ta koma ɗaya malami ƙwaya ɗaya kullum fatawarsa gwara kan addinin musulunci gwara kan musulmai an bar ma abinda annabi ya faɗa ko sai dai a zo a ta baki ana ta musu malam Dr. Idris Bauchi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wallahi billahi lazi, la ilaha illa huwa abinda kake babu adalci a ciki sai ana cikin kwanciya hankali sai ka shigo da wani abin da zai zo ya hargitsa kan al'ummar musulmai kai kaɗai. in an yi magana ka cewa mutum jahili ka cewa mutum kafiri duk duniya kai in dai ba kai abin da ka faɗa ba kowa ya faɗa ƙarya ne to mu duk da ba malamai bane wallahi sai mun gaya ma amma in ba malamai bane mu muna da hankali kuma ilimin nan daidai gwargwado in dai har za a in dai har za a ci gyaran wannan malami a ci gyaran wannan malami a ci gyaran wannan malami kai ma sai an ci gyaran ka wallahi ku masu sauraron sa ku ji tsoron Allah ku ringa gaya malamin ku gaskiya malaman da suke goyon bayan Dr. Idris Bauchi ku ji tsoron Allah ku ringa gaya mai gaskiya ba haka annabi ya ce ai fatawa ba ka zagi wannan ka tsine wannan ka kafarta wannan yanzu malam alkali ba irin tsine mai da kai tun da malamin nan nake jin fatawarsa wallahi bai taba bata wani malami ko ya zagi wani malami ba iyakacin nasiha sai ce wane ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka yi abin da annabi ya faɗa abin da Allah ya faɗa amma saboda son zuciya irin naka Dr. Idris Dutsen Tanshi kaka ka fito social media kana tsitsinewa wannan malamin saboda kawai ya faɗi wata magana wacce ba ta yi ba daidai ba ko kuma magoya bayansa kuna nan kuna kabara saboda ya yi daidai shi kenan abin da kuke so kenan a fito a zagi wannan malami to dan Allah dan annabi kai tun Najeriya ba ka da wanda ya isa ya gaya ma ba ga sarakunan ba ba ga 'yan siyasan ba ba ga uwa uba malaman ba wallahi da ina sauraron fatawarka amma saboda kawai san zuciyarka na ja baya da kai wallahi kuma kamar yadda kake shakka baka shakka ka faɗa mutane huha mu ma ni Ibrahim Sina na bana shakka in faɗa wallahi ko me zai je dawo saboda mu followers ne masu bi ne masu sauraro ne muna kokarin ƴaƴan su ma su taso a turbar addinin musulunci amma kullum kai malam Idris dutsen tashi kawo kokarin kake ka raba kan addini ya kamata malaman sunna ku ji tsoron Allah wannan malami don Allah don annabi mu muna bibiyar ku mun fi so ku tsaya kan annabi ya ce Allah ya ce ku ci gaba da faɗakar da mu muna ƙaruwa da abin da kuke gaya mana don ni na yi imani na yi bilibin duk malamin da ya ke goyon bayan Dr. Idris Bauchi har zai fito akan malaman nan wallahi billahi allazi la ilaha illa ko kafara ba zan ba kuɗi yake ba su saboda gaskiya gata ni da ban kai ku ilimi ma na gano gaskiya ballanta na ku da kuke da ilimi ka ringa tsiniya malami dan uwanka malami dan uwanka saboda san zuciya me malam alkali ma kuma an yi magana ka ce barkace jahili kace mahaukata kace ce tsinannu haba da Allah wannan ba wannan ba ilimi bane wallahi wannan ko ban wallahi ba haka annabi ya karanta ba babu wani malami da yake Najeriya baka zaga ba haba malam Idris ka ji tsoron Allah mutane ne a gaban ka fa kake nuna musu wannan ɗabi'ar daidai ce din Najeriya a cire mu mutum ɗaya wanda baka zaga ba babu shi babu shi mutanen nan kun ce za ku yi mukabula ka amsa za ka yi ba baka samu damar zuwa ba to ne wani fitowa kana zazzagin mutane kana zazzagin malamai Ku ma malaman sunna ku ji tsoron Allah ku tsaya ku watsar da wannan maganganun wannan bawan Allah ku tsaya ku faɗakar da mu ku tsaya ku ciyar da mu abinda Allah ya ce abinda bamu sani ba ku gaya mana wallahi akan alwala ma akwai mutane da dama wanda ba san yadda ake alwala ba wankan janaba akwai mutane akwai mutanen da ya kamata iri iri na wanda akwai mutanen da ya kamata wanda ba musulmai ba a faɗakar da su su gane meye musulunci amma da wannan malamin ya gama da wannan yaji, an kwana biyu ana sai so ko maganar da za ta ko za ta attention din duk wani musulmi na Najeriya za a bar abin da Allah ya ce a zo ana ta a kansa ku ji tsoron Allah ku rabu da wannan duk lokacin da wannan malamin zai muku magana ku dubi darajar Allah ku dubi darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku rabu da shi mu ku ci gaba da faɗakar da mu dan sayyidina dan kaunar ku da annabi Muhammadu ku bar shi tun da yake fatawa iyakacinsa masallacin nan nasa bai taɓa fita fatawa wani kauye ko wani waje yayi fatawa ba. To shi za ku tsaya kuna bata a kanku lokaci a kansa. ai matsoraci ai ganin gida ne kare yakan zagi kura nan da nan ba zai iya zuwa ba jos din ba zai iya zuwa ba gombe ba zai iya zuwa ba bauchi kano ba zai iya zuwa ba yace zai fatawa wallahi kuma sai ku tsaya mu kuma mu da muke karuwa da ku ku zo kuna ta hayaniya da shi har lokaci ya kure abin da ya kamata mu saurara ba mu saurara ba ku dubi darajar iyayenku malamai ku bar wannan malamin ya je ya ta haushinsu dan Allah dan annabi ku bar shi mu muna karuwa da abin da kuke gaya mana Allah ka samu dace Allah ka kira cire mana son zuciya Najeriya da za ku gane tambarin ta iri guda ne kowanan mu ba adami ne shugaba in adali ne kowa ya biye ba zai kore ba duk wanda ke cuta a fili ya zake guncin gululi bai da girma ko amali shi yasa na fito a fili mai yaƙi ba da bindiga ba. Yawan kisan nan ya ishe ni ya riga ya firgita ni idan da mai fatawa ya bani. barbare ko ɗan Fulani ban ware guda a tambaya ba, wai ni kisan nan ko halak ne ko kwa aikin jarumai ne, ni dai ina neman sani ne. gaba bakirista ko ga arne bai yarda a dinga yin kisa ba inda hukuma na da iko a ko ina ta ɗaura tarko azzalimi ne la ya tako yi sama ko zai yanka tanko bai san da tsaro a kewaye ba wannan hukuma sai mu bi ta mu adana ta mu tattala ta mu kabbara ta mu azzama ta wanda duk ke taɓa ta a gare mu ba zai ji rangwame ba to kun ƙi kun mai shani wawa ba tsaro ba kyautatawa dole ne in yi adawa in kuna son sallamawa da tsaro na biɗe ku ba da laba. Idan hukumomi suna so mu ba su girma to su taso a yaƙi ɓarna ta ina so. A yau tsaro jama'a muke so ba a zo gabatun kashin miya ba. kun bari ana laka mu ana ta karkashin ‘yan uwanmu gaba haɗin kai kun raba mu, hakimu mai yana ku ba mu in ba cuta da handama ba, hasbukum.